وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا kuma muka saukar da ruwa mai yawan zuba daga girgijen da lokacin zubar da ruwan sa yayi